Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da yau Asabar biyu ga watan Oktobar 2021. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe hudu da rabi na yamma Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarafilu Hashim guna da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan halin da ake ciki a yankin ƙaramar hukumar Illela da ke jihar Sokoto a game da layin waya na salula. sai mu kawo muku rahoto a game da wasu hanyoyi da suka kamata matasa su bi domin inganta tattalin arzikin Najeriya. Bayan nan kuma sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar masu fafutukar ganin an halarta zubar da ciki sun fito kan titina a duk fadin Amurka tare da shirya ɗaruruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata. da nufin yaƙi da wani hari na ra'ayin mazan jiya da ba a taɓa ganin irinsa ba don hana zubar da ciki yaƙin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar texas ta saka doka a ranar ɗaya ga watan satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki tare da buɗe wata hanyar yaƙi da doka ta mayar da farmaki a majalisa sai dai an samu karancin masu zanga-zanga a wancan lokacin kwanaki biyu kafin kotun kolin amurka wacce za ta yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama kusan kungiyoyi 200 sun yi kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ci daga gaba zuwa gaba za a gudanar da babban taron ne a washington dc babban birnin kasar inda ake sa ran dubban mutane za su yi tattaki zuwa kotun koli wanda kusan shekaru hamsin da suka gabata ta amince da 'yancin mata na zubar da ciki a hukuncin da ta yanke na roe vs wade yanzu kotun wata tsohon shugaban kasa donald trump ya jirgi alkalai masu ra'ayin mazan jiya da alama a shirye take ta nuku sabanin haka babban binciken da ake yi wa wani kanal na 'yan sandan thailand da ake zargi da kashe wani dillali miyagun kwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba lamarin da ke haskaka sabon alkawarin da gwamnatin ita na yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa da kuma mai da hankali kan ƙudirin da yanzu ke gaban majalisar dokokin thailand tsarin mulkin 2017 na thailand wanda mulkin soja ya tsara wanda ya hambar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shekaru uku da suka gabata ya alkawarin gyare-gyare a rundunar 'yan sandan cikin watanni goma sha biyu fiye da shekaru hudu da suka wuce har yanzu 'yan majalisar na muhawara kan wasu bayanai ƙudurin da majalisar ta amince da shi wanda ke ba da shawarar yin garan bawul ga 'yan sandan ya wuce na karatu na farko zuwa na uku da ake bukata a majalisar ranar 24 ga watan fabrairu ko da yake jami'ai ba sa tsammanin za a kada ƙuri'a ta karshe har zuwa shekara mai zuwa shirin zai bukaci amincewar sarki maha kong sarkin tsarin mulkin telan kafin ya fara aiki babbar kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta china ta faɗi yau asabar cewa tana binciken wani tsohon ministan shari'a fu ha babban jami'in tsaron cikin gida na baya-bayan da za a gurfanar da shi gaban hukuma a wani gagarumin farmaki kwamitin tsaro na tsare-tsare yana zargin fu da babban laifin take haƙin ɗa'a da dokokin ƙasa a cikin wata sanarwa da bata bayar da wani ƙarin bayani game da binciken ba fu tsohon tauraro a fannin aiwatar da doka da oda kuma an gaza samunsa don yin sharhi shugaba shi jinping ya fara aikin tsarkake tsarin tsaron cikin gida na china a bara yana neman tabbatar da 'yan sanda masu gabatar da kara da alkalai su kasance masu aminci da tsafta da zama abin dogaro labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa firaministan habasha cewa habasha ba ta da hurumin kore jami'ai bakwai na hukumar aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ne guterres ya faɗa shugaban na habasha cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar habasha ba na koran manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya a cewar mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia

ana iya cewa jama'ar wannan karamar hukumar na mayar da hannun agogo baya wanda suke garzayawa cikin jamhuriyar Nijar don sayo layukan waya da kan yi aiki a karamar hukumar ta Illela wanda yake fitowa daga cikin jamhuriyar ta Nijar. Wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto a game da koma bayan da hakan yakan haifar. a iyakan nijar najeriya lela Local gamman ta jihar sokoto al'ummar wannan yanki ta shiga cikin duhun yankewa da duniya bayan da gwamnatin jihar sokoto ta katsa layin sadarwa wayoyin salula don toshe dukkan wata kafa ta 'yan bindiga daɗi masu satar mutane na sayan kayayyaki da makira don a kawo musu kuɗin fansa abinda jama'a suka yi wa marhaba duka da shi kasancewa karamar hukumar mulkin illela ta shiga halin ni'yasu inda 'yan bindiga daɗi ke cin karansu su babu babbaka ko da yake kura ta lafa tun lokacin da mutanen garin na illela local government suka turje suka tunkare su har suka hallaka da dama daga su tare da taimakon jami'an tsaro yayin mutanen illela local government suka ji da wannan lamarin na dace layi har yanzu doki service din ya dan tabe mu gaskiya sosai amma dai to ya aka ya tuna aikin tsaro na amma dai matsalar da shi irin wanda a can ba suna dan turo kuɗi gida a dan ba iyalinsu to an yanki sabis kaga abin ya jawo matsala sosai ra haka sai dai fa kasancewa iyakar birnin kwanni ta jamhuriyar Nijar da illela local gamman na kusa da kusa ana iya cewa dace layukan da wuya ya yi tasiri a wannan yanki na illela local gamman tunda mafi yawancin jama'a na shigowa jamhuriyar Nijar suna sayan layukan salula na Nijar din don amfani da su tunda sabis din kowace ƙasa na shiga cikin ƙasashen guda biyu Shin jama'a ba su ganin ana tun kane ɗaya gefen kuma gefe ɗaya ana walwalewa? Yanda waɗannan 'yan ta'adda ke sayan layuka ayyuka a nan Nijar ya kamata kamin a sayar da mutum da layi a sayar mishi da layi a bincike shi cewa a gane sayihi cewa shin mai sana'a ne wanda ya kamata a sayan layi ko kuma me aikin shi. To sunana Muhammadu Bello Watasha. Yanzu layukan gada aka bayani cewa 'yan Najeriya suna sayi nan Nijar suna sa suna amfani da su da an ka rufe waɗancan layuka na najeriya to gaskiya wata wani fanni akwai matsala kuma wani fanni bai da matsala akwai masu kasuwanci waɗanda 'yan najeriya na suna kasuwanci da mutanen nijar to kaga dole na su yi amfani da layuka suna kiran juna akan matsalar kasuwancin su wannan lamarin yaya ya kamata a tunkare shi da dama na cewa sai fa an haɗa kai a wannan iyaka tsakanin ƙasashen nijar da najeriya idan ana son yin nasarar kakkaɓe gun ayyuka da suka haddabi mazamna wannan iyakar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To ba ga batun tsaro sai kuma mu duba bunƙasar tattalin arziki na kowace ƙasa wanda yakan ta'allaka da irin gudunmawa da matasa kan bada a fannin. Inda sau da yawa akan ga irin rawar da matasa kan taka musamman a wajen bunƙasar tattalin arziki. Matasan Najeriya ma bai kamata a basu a baya ba, a cewar mahukunta. Abokiyar aikinmu Halima Abdur'uf ta yi muna nazarin wannan fanni da kuma gudunmawa da matasa kan iya bayarwa. wayar da kan al'umma sana'o'in ki online kina zaune a dakin ki kina kwance a dakin ki zaki baza abubuwan da kike Rakayya Sha'aiba kenan da ra'ayinta a game da wayar da kan al'umma musamman mata su tashi su yi sana'a tun ba yau ba ake ganin yadda masu ruwa da tsaki a fannin fasahohin zamani da kuma tattalin arziki ke yin kiraye-kiraye ga 'yan Najeriya musamman matasa su tashi tsaye wajen yin amfani da sabbin kafafen da tattalin arzikin fasahar zamani wato digital economy ya gabatar don rage ko kuma kawo ƙarshen matsalar zaman kashe wando da matsin tattalin arziki da ake fuskanta a ƙasar a yanzu wanda masana ke cewa baya rasa nasaba da tasirin annobar corona virus ta yi wa tattalin arzikin duniya baki ɗaya ka tutu. Tunde wasu matasa ƙarƙashin inuwar kafar horaswa kan sana'a na Biz Transform suka fara zaburar da 'yan uwansu kan yadda za a yi amfani da damammakin na fasaha da ma yarjejeniyar kasuwancin nahiyar Afirka mara shinge na AFCFTA wato Africa Continental Free Trade Area su bunƙasa kai samar da ayyukan yi da ma fitar da kasar daga kangin matsin tattalin arziki da dogaro da kayayyakin waje da take ciki kamar yadda kwararre a sha'anin kimiyya ta zamani Ibrahim Mujtaba ya bayyana. A nahiyar africa West Africa an signing agreement na African Continental Free Trade Area. To wannan dama ce da su idan suka zama suna nan akan yanar gizo-gizo za su iya daga Najeriya za su siyar ma da wanda yake Ghana wanda yake Cote Liberia zai siyar mai da karami da wanda su ba su shi a can. Wannan zai sa su samu kuɗi sosai sosai akan harkar sana'o'in nasu sannan kuma mutane kuma su samu aiki saboda dole sai sun kawo tsari da za su tura wannan kamar maybe airport ko kuma a yi transporting daga gari kaza zuwa gari za su kaga directly da indirectly mutane za su samu aiki sannan kuma tattalin arzikin kasar zai ci gaba. Kwararriya kan sha'anin horas da matasa kan tafiyar da kasuwanci a zamanance Mrs. Elizabeth ta ce ya kamata 'yan Najeriya su san mahimmancin sayan kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. It will help the economy especially if Nigerians would be able to take on the fact that we don't have to depend on foreign goods. Abubakar Yahaya Wagini mai karamar sana'a ne kuma ɗaya daga cikin masu zaburar da matasa kan cin moriyar fasahar zamani a kasuwanci. Yawanci abin da muke yi ana ne a da. To yanzu kuma ana so a mai da abu komai da komai ya koma ta yanar gizo kuma a inganta abin yanda kai kanka za ka bunkasa abin ka tallatar da abin a cikin sauki. Shi ma Ahmad Sani Yusuf ya ce kamata ne duk wanda ya sami sami ilimi kan tafiyar da kasuwanci a zamanance ya koma gida ya koyar da sauran 'yan uwansa matasa. Ilimi akan da ya karu a business. Wasu abubuwa ne da gida ke village ina fara wasu abubuwa da ya kamata su za su karu da ilimin da na sani zan koya musu inda za su ma fara bizinesi din nasu sai su ma su fara wani abu. Salma Abdulsalam ta ce koyar da yadda matasa za su mayar da sana'o'insu ta yanar gizo da gina yadda a kasuwanci na da matukar mahimmanci. Koyar da 'yan sana'a yadda za su yi su samu more visibility facilities for businesses yanda za su yi building yadda a cikin sana'an da suke yi. Idan ana iya tunawa a cikin makon nan ma sai da babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA Malam Kashifa Inuwa ya kara tunatar da matasa kan mahimmancin amfani da damammakin tattalin arzikin fasahar zamani don samar da ci gaba da ake bukata a ƙasar. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansoshin tambayoyi daga bakin mai su kamar haka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Umar Isa dago. ɗalibin jami'ar bayero mai karantar mass communication ma'ana ilimi na sadarwa a tsangaya ta sadarwa da ke jami'ar bayero sannan dan jarida ne matashin ɗan jarida ina gabatar da shiri a gidan rediyon vision fm sunan program ɗin global arena ina da tambayoyi sosai akan alhaji garba suleiman kraku madakin samunaka wanda bawan allah ne da ya shafi shekaru da dama yana zaune a ƙasar amurka sannan yana ba da fashin baki sosai akan siyasar amurka da kuma al'amuran yau da kullum na najeriya da kuma sauran sassa na duniya a hakika muna jin daɗin irin ilimin da allah ya bashi kuma yake sanar da jama'a musamman a kafafen yada labarai irin su voice of america wato murya amurka sashen hausa na murya amurka bbc da kuma uh, radio france international um, ta yadda muke amfanuwa sosai idan uh, kun kira shi ne muku sharhi akan abubuwa kwanakin baya ya yi magana sosai akan yadda ya tsallake rijiya da kundin baya a lokacin da aka yi harin 11 ga watan satumba eh, ya je gurin da daddare amma kuma da ikon allah bai samu damar zama a hotel din ba kuma da safe a kai hari to shi wannan bawan allah hakika yana da abubuwa da dama da muke so mu sani game da shi tambaya ta farko anan nan shine Um, mun san cewa kamar yadda yake faɗa a cikin bayanansa yana aiki da boston housing police authority ma'ana hukumar uh, kula da gidaje ko 'yan sanda masu kula da gidaje um, na garin boston da ke jihar massachusetts a nan uh, gabashin amurka ko kuma arewa maso gabashin amurka tambaya ta ta farko a nan shine wai ya taɓa aikin jarida ko kuma yana da ra'ayi akan jarida tambaya ta biyu shine a shekarun baya akwai wata tsohon ma'aikaciyar murya amurka sunanta halima jimrau sun yi wani shiri da shi a mai kayatarwa sunansa a ci da bismillah wai naman amurka so muna bukatar ya dan yi mana sharhi da karin bayani akan shi wannan shirin sannan akwai shugaban sashen hausa na murya amurka na yanzu wato malam aliyu mustapha na sokoto a shekarun baya shi ma ya taɓa tattauna da shi wannan bawan allah alhaji garba suleiman kira kuma da kin samu naka sun taba tattauna da shi akan aikin hajji da ya je so uku akalla ta mota daga najeriya zuwa makka suka ratsa ta gurare kamar su maiduguri ah, suka fi shiga ta chadi suka tsallake suka je ta sudan haka dai haka dai da mota har ya je aikin hajji wannan shirin shi ma ya kayatar sosai kuma an tattauna akan al'amura da dama muna buƙatar a ɗan sake yi mana tsokaci akan yadda abin ya wakana zuwa aikin hajji a mota daga najeriya zuwa birnin makka abu ne mai matukar jan hankali sannan tambaya ta gaba shine a takaice muna buƙatar ya mana bayani akan harkar siyasa mun je da yake fashin baki akan siyasa amurka da ta najeriya ya san al'amura da dama na siyasa shin ya taɓa yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne sannan yana da sha'awar zuwa najeriya ya yi siyasa misali tunda kasancewa ya san siyasar najeriya sosai ciki da bai sannan ya san siyasar amurka ciki da banta tambaya ta gaba akwai sanda aka saki mandela da kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce ya kai ziyara afirka ta kudu ya kai ziyara gabashin afirka ya dan kewaye kasashe muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana to daga ƙarshe kuma muna buƙatar shi ya ɗan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma eh, sarautar da yake rikonta madakin samunaka gaskiya rayuwar shi rayuwa ce cike da darsa da ilmai Ehm, muna buƙatar mu ma eh, a shayar da mu irin wannan ilimin domin mu ƙari sosai daga ƙarshe suna na umar isa ɗan dago matashin ɗan jarida mai karantar aikin jarida a bayar a jami'ar bayero ta kano sannan mai gabatar da shirin global arena a kafar yada labarai ta vision fm kano a inda muke tattauna akan siyasar duniya musamman ta amurka muna godiya ga muryar amurka a bisa damammaki da suke ba masu sauraro kuma ake karuwa da ilimi eh, na mutane masu shari kamar shi bawan allah nan alhaji garba suleiman kira kuma dakin samu naka sai an jima to idan malam umar isa dan dago na saurare nan ma waka a bakin mai ita ta fi daɗi don haka ga wanda ka yi tambayar a kansa alhaji garba suleiman krako madakin samunaka zai baka ansar da kansa Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci mai wannan tambaya shi Umar Isa ɗan dago tambayarsa ta farko shine shin ni na taɓa aikin jarida? To hakikanin gaskiya ni ban taɓa aikin jarida ba amma ina da abokanai da yawa tun tun gama secondary school ɗina wato 'yan jarida ne. mu je su kwabarin abubuwa da aka yi ko na taro ko na wani sha'anin wanda ya shafi gwamnati da sauransu da siyasa su yada a kafafen labaru to a nan na fara sha'awan aikin jarida amma ban taɓa yi ba bugu da ƙari zuwa na amurka sai allah ya haɗa ni da ibrahim alfa ahmed wani tsohon ma'aikacin voice of america to shi ma ya taimaka mun kwarai da gaske wajen nuna mun ayyuka irin na jarida amma ni ban taba aikin jarida ba allah ne kawai ya bani iko da basiran yadda ganin abubuwan da suka suke faruwa a nan amurka a siyasance a mulkin amurka a sanayin rayuwarsu da abubuwan da ke faruwa a duniya to in aka man tambaya saboda a koyaushe ne mai jin labari ne ko ta ko ina kuma muna karantawa muna dubawa mu gani a talbijin da sauransu to a takaice kaji wannan amsan tambayar ka kenan tambaya ta biyu da ka yi a kan nan shiri da muka yi da tsohuwar ma'aikaciyar voice of america wato halima jumrau wanda ta yi ritaya a hakikanin gaskiya a wannan lokaci wani ne ya turo tambaya akan yaya ake yin layya a amerika kuma ya ake yanka dabbobi a amerika ne halima jumrau ita ma ta nemo ne. ta ce to alhaji garba ga tambaya muna so ka ansa na ce to na yi bayani wanda yake yanzu a takaice zan faɗa ma masu sauraronmu da shi mai tambaya sarrafa nama da na sa suna naman amerika a ci da bismillah wato da na zo amerika abin ya bani mamaki ni ban san cewa harbe shanu da awaki da duk wani abin da ya nama harbe shi ake kaji ko ko su talo-talo, mashin yake gille musu kai kawai ya gugutse da nan ka ci wannan nama ai ka san sai da bismillah shi yasa ni ce to ai mu dai naman nan sai na kira Allah gafarta mushi limamin refinery malam usman babanci ne na ce malam e na je domin mu yi layya a hakikanin gaskiya a nan ne daga cewa harbe dabbobin suke amma mu da muke yin layya mu ana bari mu yanka abinmu da kanmu za a ba mutum dama yanka amma sauran mutane da suka zo wato wanda su ba musulmi ba ne in sun biya kudin kawai dama a jikin dabban ko sa ne ko menene ne an rubuta sunan mutum jiki ko an rubuta lamba an baka in aka fito da shi ko aka fito da tinkiyar ko sa ko rago ko menene kawai sai dai a sa bindiga a goshinsu a harbe suna ta shure-shure har sai sun mutu sannan kuma zuwa fefeɗe ba sai an yanka ba sai na tambaye shi menene ya kamata za a yi wanda yake in ba naman da mu muka je aka yanka da rabi to duk naman da aka kai kasuwa aka ban ku ci da bismillah to shine sai na ce mai tambaya na ce to sunan naman da mu muke ci nan da kaji da komai a ci da bismillah domin daman a addinance komai za ka yi sai kayi yi bismillah saboda ka komai suka yi ya suka yanka ya suka yi kai da ka ci da bismillah to ni dai abin da na san na ansa <laughs> kenan a kai mu ci da bismillah kuma haka muke yanzu dai ba yadda za ka yi ka ce ka ga yadda aka yi aka yanka kaza a ƙasar nan domin baka isa ma kai ka yanka kazan ba a gidanka ko a kusa da angonku dole sai ka je can gona in ka je za ka sai ka ce to kai kana so ka yanka da kanka kuma akwai nama da ake cewa halal meat shine wanda ke larabawa sukan je da kansu su yanka su kawo to shine mukan je mu saya in ba ka je da wuri ba za ka samu ba kuma ya fi sauran nama tsada saboda aikin shi sai sun je da kansu sun yanka sun wannan ku da ake harbewa kawai sai dai harbo su a kawo muku to a takaice wannan bayani da muka yi kenan ni da halima jumrau muka ansa wannan tambaya muka yi bayani akan yadda ake yi to wannan kenan tambaya ta uku kuma akan maganan aikin hajji ta mota wato allah da ikonsa kwamiti ne aka hada na likitoci da nurses da engineers da da dai sauran masu fahimta haka nan dai a ilmance wanda yake shi wanda ya jagoranci wannan committee wato na national committee of hajj by road aikin hajji ta mota shine dr saifullahi mora a lokacin yana shine director da shi da dr bello salancin zazzau na zaria clinic sai kuma akwai wani shugabanmu wanda kowa shi ake jin shawarar da ya bada da batunsa yana ɗaya daga cikin jami'in shugaban wannan kungiya wato malam salihu abubakar a rls abu samar zaria wajen fannin ina jin shi agronomist ne a wajen fannin gona agriculture to yana ɗaya daga cikin jigon kafa wannan da su sirajo alhaji sirajo to duk dai ga sunan da yawa members da yawa da kuma ma'aikatan pijo kamfanin pijo su salahuddin da sauransu To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka. yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin wanda kuma tambayoyin a kansa aka yi alhaji garba suleiman madakin samu naka da wanda ya haɗa mana sautin haile hailu da injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe allah kai mu wasalam To da haka muka zo ga takaitattun labaran tamula. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan super eagles na nigeria gano tro ya maye gurbin shahararren dan wasan kasar alex iwobi a wasanni biyu na neman gurbi da nigeria za ta buga da kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya hakan ko ya biyo ne bayan tabbatar da cewa dan wasan da ke takale da kungiyar everton ta ingila ya sami rauni kuma ba zai iya fafata wasannin ba ro tare da shugabannin hukumar kwallon kafar najeriya sun yi matsayar gayyatar wani dan wasan najeriya turin murphy da ke takale da kungiyar fc lorient ta kasar faransa domin maye gurbin iwobi a wasannin biyu na neman gurbi murphy ya soma bugawa kasarsa wasa ta farko ne a watan yunin da ya gabata sa'ad da ta buga wasan sada zumunci da kasar kamaru kuma kawo yanzu ya buga wa kasar wasanni biyu ne kacal ko bayan iwobe ma zaratan 'yan wasa biyu na najeriya wilfred ndidi na kungiyar leicester city da ogene karo na kungiyar watford duk ba za su sami buga wasannin ba saboda rauni da suke fama da shi kungiyar chelsea ta haye saman teburin gasar premier ta ingila bayan da ta lalasa southampton da ci uku da daya a mako na bakwai na gasar a yau asabar wasan nasu dai ya kasance a kunnen doki da ci daya da ɗaya har ya zuwa kusan mintuna saba'in na wasan inda ɗan wasan southampton din ya sami jan katin kura lamarin da ya baiwa chelsea din damar zura karin kwallaye biyu a wasan wannan kuma ya dora chelsea din a saman teburin gasar da maki goma sha shida akalla zuwa gobe lahadi inda karon battar karfe tsakanin manchester city da liverpool zai fitar da gwani a wannan makon a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau kuma wolverhampton ta doke newcastle da ci biyu da ɗaya Leeds United ta doke Watford da ci ɗaya da nema yayin da Manchester United ta yi kunnen doki da Everton da ci ɗaya da ɗaya. Haka ita ma Burnley ta yi kunnen doki ne da Norwich City ba wanda ya zura kwallo. A kasar Jamus kuma kungiyar Borussia Dortmund ta hayya matsayin ta biyu a teburin gasar Bundesliga sakamakon nasarar da ta samu ta doke Augsburg da ci biyu da ɗaya. Tun a na goma na wasan ne Dortmund ɗin ta shiga gaba a wasan kafin Augsburg ta farke cin inda daga bisani kuma dortmund din ta kuma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara maki ɗaya ne dai ta zara tsakanin dortmund din da bayan munich da ke saman teburin gasar duk da yake dai a gobe lahadi ne bayan din za ta buga nata wasan na mako na bakwai da frankfurt murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku? wato karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel ɗaya ta ni gabatar da shirin. Sai kuma wanda ya daidaita mana sauti, Hailu Haile. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Peace. Salam.